Mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya. Ina muke karanta muku littafin kisan mu muke wallafar Hadiza Di Auta. Abbas Mima ya kira dadi cikin sanyin jiki da tausar zuciyarsa ya sanar da shi halin da ake ciki. saboda likitoci sun sanar da shi ba su da kayan aikin da za su fuskanci matsalarsa. Amma suna ba da shawarar a yi gaggawar fitar da shi daga ƙasar zuwa Indiya domin a can ne kaɗai za su iya shawo kan matsalar cikin sauri kafin numfashinsa ya daina harbawa. Saboda sun tabbatar da cewa idan ya wuce awa 24 a yanda yake za a iya rasa shi a kowane lokaci. Abban Mima cikin rudu ya shiga fafatakar neman visa cikin daren nan zuwa asuba komai ya kammala. Bai jira isowar dadi ba, ya katse duka ayyukan da ke gaban sa ya nufi kasar Indiya da Kati saboda tsoron ta Allah ta kasance da shi a bar bakin tarihin da har abada ba za a manta da shi ba. Domin Anti Umaima ta sanar da shi mafarin da abin ya faru tsakaninsa da Ankul Muktar. Dadi da Hajiya tare da Usman kai tsaye asibitin da aka kwantar da Ifti suka nufa. Ganin yanayin da take ciki, Hajiya ta ce su tafi wurin kati a barta a wurin ‘yarta. Haka ko aka yi, su suka bar ƙasar kamar wurin Ifti, zuciyarta cike da son ganin halin da kati yake shima. Sosai dadi ya ji zafin abin da ta yi saboda tunanin rashin kula da kati da lafiyarsa shine ya haifar da komai. Cikin nasara kuwa kafin cikar awannin da aka faɗa aka shigar da shi aikin gaggawa ba su sha wahala wurin shawo kan matsalar ba domin kuwa sun gano daskararren jinin da ke ƙirjinsa ne ya tsiyaye. Dama asali kuma shi ne silar aman jinin da yake yi lokaci bayan lokaci. An yi masa aiki sosai an wanke sauran jinin cike da tabbacin zai samu cikakkiyar lafiyarsa kamar baya lokacin da aka fito da shi gaba ɗaya sun tsinke da al'amarin saboda yanayinsa ya nuna kamar ba zai taɓa tashi ba sai da likitoci suka yi musu bayanin komai tare da yi musu albisharin samun lafiyarsa kamar baya. Sannan hankalinsu ya ɗan kwanta, amma duk da haka dadi bai gamsu da zancen ba. Har sai da aka kwana biyu ya fara ganin canji, saɓanin farko da ko numfashin sai an yi da ƙyar ake ganin hawa da saukarsa. Ɗan saukin da aka samu abban mima ya baro ƙasar zuciyarsa cike da jin haushin Muktar. Saboda wayar da suka yi yana sanar da shi ya je maraɗi wurin dangin baban Aisha kuma sun yi na'am da shi sun ba shi damar aurenta cikin ɗan lokaci. Hakan ya sa bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya biya sadaki da komai da ake bukata sannan ya baro ƙasar. Iftikam kwanan ta biyu aka sallame ta, ranar da abban Mima ya dawo a ranar sa Sahajiya suka dawo gidan da ita. Shi ma Muktar a ranar ya dawo daga Kamaru cike da farin cikin Ifti ta kusa zama tashi. Ya so sosai kafin ya baro ƙasar a yi komai a gama, amma wani yayan baban Ifti da ke Chadi ya dakatar da ɗaurin auren da zumbar a jira shi zai zo maraɗin idan ya dawo daga tafiyar da ya yi don akwai abin da yake so ya sanar da su baki da baki. Duk da haɗin kai da goyon bayan Ifta Muktar ya yi komai, amma hakan bai hana ta jin haushin azarbaɓin da ya yi ba. Saboda rashin nutsuwar da suke ciki a kan ciwon kati ya hana mata jin daɗin bajintar da ya yi, don kowa asibiti idan ya kira ta tana jin haushin zumuɗin auren da yake yi bayan ya yi sanadin janyo musu tashin hankali. Amma shi duk yanayin sauyin muryar ta bai sa ya kawo komai a ransa ba, illa rashin jin daɗin rikicin da aka yi wanda ya yi sanadiyar rashin kuzarinta har ya haifar mata da damuwa saboda daga ita har anci Umaima babu wanda ya sanar da shi halin da Kati yake ciki balle kwanciyarsa a asibiti akan haushinsa da suke ji tare da ɗora masa alhakin laifin dukan abin da ya faru da Kati shine sila dawara ban Umaima ta sanya ya zuciyar Hajiya da kowa na gidan saboda labarin saukin da Kati ya samu har ma da albishar akan matsalar ciwon zuciyarsa ya zo ƙarshe banda ake ifta ta shiga tana ta kuka wanda ita kanta ba ta san dalilin yinsa ba ko da Muktar ya zo tsinke yayi wa bangaren abban su Umaima saboda kiran gaggawar da yake ta yi masa tun lokacin da ya diro cikin ƙasar akan abin da yake cin zuciyarsa wanda yake so ya amayar da shi a gare shi ya huta da dakon da yake yi wuri ya samu ya zauna zuciyarsa cike da son jin dalilin kiran da yake yi masa mintuna tsakani Abin simi mai gyaran murya ya ce Me yasa kai baka jin magana ne kuma baka shawara? Uncle cikin kullewar kai yayi hanzarin faɗin idan har maganar wancan yaron ne ba da laifi a ciki saboda a farko ban so biya masa ba amma kallon rainin hankalin da ya zo min da shi yasa na tanka shi. ka tanka shi koko ka jibge shi kuka dambace ankul zai yi magana abin sumi mai hanzarin faɗin ba na son rashin hankalin nan muktar ka daina ba na so ka zauna a matsayinka yanzu da ya mu hakan wani kalar tashin hankali kake tunanin za mu shiga to bari ka ji daga yau na haramta maka ko doguwar murya tsakaninka da mahafuz ballantana dambe Katte da ku kuka zauna kuna damba a kan mace ko kunya ba kwa ji. Shiru ankul ya zuciyarsa wasai saboda jin daɗin dokarsa ba ta yi masa shamaki da ifti ba, kuma har yayi yi faɗan ya gama babu inda yace da shi kada ya sake kula ifti balle ya taɓo zancen aurenta. Hakan yasa yayi ya yi ta bashi haƙuri tare da yi wa Kati fatan samun lafiya. Amma ƙasan zuciyarsa cike yake da jin daɗin nisan da Kati yayi ta yadda kafin ya dawo kasar an yi komai an gama kuma babu yadda zai yi tare suka ci abinci da abban su mima yana ba shi labarin abin da ya faru da kati bayan sun gama damban tun daga kan faduwar da ya yi har zuwa jinyar ifti da sa'ar da aka yi wurin yi masa aiki shiru ankul yayi yana sauraron sa Zuciyarsa na ƙuna cike da baƙin ciki, ta yadda abincin da yake ci ma ya fara yi masa bauri, dole ya miƙe ransa a ɓace ya fice. Kallo abban Mima ya bi bayan shi da shi har ya kule wa ganinsa, sannan ya girgiza kai tare da ajiye cokalin da ke hannunsa. Tagumi ya yi da hannuwa biyu yana nazarin abin a ransa, saboda tausayin da suke ba shi dukkaninsu. Ganin kowanne da gaske yake iya bakin rai bakin fama. Muktar kam cikin gidan ya yi fuskarsa a haɗe, saboda zafin jinyar da ifti ta yi a kan kati. Har ya shiga gidan ya zauna ya gaisa da Hajiya da ke falo fuskarsa babu walwala musamman da Antu Umema ta fito yanayin kallon da take yi masa da kalar gaisuwar da suka yi ba ya ba fallasa sosai hakan ya taba masa zuciya. Kallon kofar ɗakin Ifti yana ƙoƙarin tambayar ta kamar haɗin baki ta fito daga ɗakin ba shiri ya yi gumda bakinsa har ta ƙaraso idanuwansa a kanta a ɗarar ta zauna tana gayar da shi kamar ba ta so saboda jin kunyar idanuwan hajiya fahimtar yanayinta da ya yi cikin ɗan lokaci ya miƙe yana faɗin mu je na baki saƙo yana gama faɗin hakan ya fice falon ba tare da ya yi wasu hajiya sallama ba Mintuna a tsakanin Ifti tana zaune ko motsin kirki ta kasa yi har sai da Hajiya ta yi karfin halin faɗin ki tashi ki je mana ko ba ke yake nema ba sannan ta miƙe kasancewar da hijabi a jikinta ta fice sumi sumi tamkar wata mara gaskiya. Antu Umaima ta yi saurin faɗin ni na rasa irin wannan kalar kulafu ce na Muktar ki daina ganin laifinsa Umaima Matukar kina so ki shuka gaskiya cikin ki? Muktar ya fi ƙarfin mu wulakanta shi ko da ba mu san shi ba, saboda ya yi mana halaccin da ba za mu iya biyan sa ba, don haka kada mu zamo masu zan zuciya da manta alkhairi. Cikin sauri Anti Umaima ta ce, ni wannan rawar jikin da yake yi a kanta ne ba na so, saboda wahalar da kansa yake ƙoƙarin yi a banza. Har yanzu ba a san inda rana za ta faɗi ba, don haka ki daina abin da kike yi babu kyau nuna wariya, saboda mu da shi duka abu ɗaya ne ya yi mu, abin da muka so wa kanmu yana da kyau mu so masa shi ma ko da wani ne shi ba shi ba. Shiru suka yi na ɗan lokaci sannan Hajiya ta kore shirin da cewa ni fara cikin zuciyata nake masa kallon sarki ba ƙani ba. kuma da zai aure ta ko kaɗan ban da wani ɗarɗar kan hakan wallahi saboda na san ko bayan raina ba za ta yi maraici ba balle kewar dange makusanta yanzu ke anti dan Allah ba kya jin tausayin mahafuz da halin da ya shiga akan rashin ta da yayi wallahi umaima na fi tausayin muktar sau dubu akan mahafuz saboda shi bai da haƙƙin kowa kuma bai ɗauki haƙƙin kowa a kansa ba hasali ma alkhairi yayi ba sharri ba saɓanin shi da ya shuka rashin mutunci san ransa dan ko da asiri ya zo ya tarar da baƙin halinsa na neman neman mata wanda shine yayi masa tsanin shiga dukkan wani halin da ya tsinci kansa cikin sanyin jiki anti umaima ta ce ai ya daina kuma insha Allah ba zai sake ba ko ya daina ai ba za a iya goge tarihi ba ko da haka suka ci gaba da tattauna maganar idan anti umaima ta bullo ta nan hajiya sai ta biyo mata ta can a kofar gidan kuma Ifti shiru ta yi wa muktar tana sauraron maganganun da yake faɗa duka masu ɗauke da tsantsar kishin da ke cikin ransa ya ce ki sanar da ni idan mijinki kike so ki komawa kawai na haƙura cikin muryar kuka ta ce ko kaɗan ba na fatan na sake komawa gidansa da sunan matarsa amma na rasa me ke damuna a 'yan kwanakin nan akan matsananciyar fargabar da nake ciki wanda nake ji a raina kamar na gudu na je inda babu wanda ya sanni. Za ki gudu amma da aurenki kuma da wanda kika sani mai son ki tsakani da Allah. Kukan da ya subace mata ne ya sa shi saurin riko hannunta yana faɗin, ki kwantar da hankalinki. Cikin kwanan nan za a yi komai a gama mu ɗaga mu bar masa garin ko da za a gano amfaninmu da ranar da muke yi. Ina son ka ankul don Allah kar ka bar ni. Abin da Ifti ta faɗa kenan a ranta tana jin wani ƙolulan baƙin ciki ya tsaya mata a ƙahon zuci. Haka suka rabu babu wata hira mai daɗi saboda damu damuwar da ta hana zuciyoyinsu su kone. Muktar kam yana fita bai zame ko ina ba sai granod zuciyarsa a cinkushe da tunanin sanar da inna gida komai. Domin su shiga cikin maganar a yi ta ta ƙare ya ɗauke matarsa ya bar musu ƙasar. Kaf ya kwashe labarin ya sanar da Inna Gide bai boye mata komai ba. Shiru kawai ta yi tana nazari sanan ta ce, "Yanzu kai Muktar ba zawara za ka aura?" Ransa a jagule ya ce, "Ina son ta sosai Inna." Kuma idan ba wanda ya sani ba, babu wanda zai gano ta taɓa yin aure balle haihuwa. Idan babu wanda ya sani, ai mu mun sani. Sannan kuma kar ka manta, akwai zumunci mai ƙarfi wanda ya dace a bar halas don kunya. Allah bai haramta min aurenta ba Inna. kuma ni ina santa don ba na ji a raina wani dalili zai sa na fasa aurenta a kan shi. Daman na zo ne kawai na sanar da ku gudun kar ku ji tsadik ku ce ban ba ku haƙƙinku da ke kaina ba yana ƙare faɗin hakan ya miƙe da nufin ficewa ina gide ta yi hanzarin riko hannunsa ta ce na ji na amince ka je ka aure ta Amma ka sani dukkan abin da ya biyo bayan hakan kada ka ce ban sanar da kai ba gaskiya. Tunda dai kin amince ai shi kenan inna, dama can amincewar ku kawai nake bukata. Ina inna wuro ta zo mu je wurin inna Jamila a Yawunde saboda su taya na hada lefan Aisha don sun fi ni sanin kayan kyale-kyale na mata. Cikin sanyin jiki inna gide ta ce da shi tana rafi ɗebo ruwa. kai tsaye ya fice daga gidan ya fada motar sa ya nufi dole ya ajiye motar wani wurin da mota ba ta shiga ya taka da kafa har ya ci karo da ita akan hanya ita da kawayenta cike da farin ciki ta biyo shi tana murna tulun ruwanta a kafada ta shiga mota kofar gidan ya ajiye ta a sanin ta shiga gidan mintuna a tsakani ta fito tare da inna gide wadda har lokacin fuskar ta ba yabo ba fallasa saboda har zuciyarta ba ta so ya auri ifti a san ranta ta fi so ya auri matashiyar budurwa wadda zai mori zuciyarsa da ita fiye da babbar budurwa ko bazawara mai haihuwa kamar Ifti. Inna kam baki har kunne da wannan tafiyar Dan dama can tana son zuwa wurin antin tata inna gida na hanawa. Aiko tana goge kwalla suka bar kofar gidan saboda ko kaɗan ba ta so inna wura ta yi nisa da ita. Sannan ga auren ifti da take jin haushi a zuciyarta fiye da rabuwa da inna wurin. saboda ita ma saura kirs a aurenta. Lefe na je da faɗa Muktar ya haɗa wa ifti tare taimakon Jamila ɗiyar inna gide da ƙanwarta inna wuro sai da aka haɗa komai tsaf cikin haɗaɗɗen akwatuna sannan ya nemo wasu daga cikin dangin babansu suka haɗu da su Jamila aka ɗauki kaya shimale guda aka nufi gidan abban su Mima. Hajiya da Antu Umaima suna falo suna hira tafiyar da za su yi Indiya wurin duba jikin kati. Sai ga sallamar mata suna shigowa da akwatuna bi da bi, wasu bayan wasu ana jerawa a tsakiyar faffaɗan falon. Kallon kallo aka fara yi wa juna bayan gaisuwar da ta gudana a tsakaninsu, kafin Anta Jamila ta fara gabatar da dalilin zuwansu da abin da ya kawo su. Duk da ko ba su faɗa ba, ganin da suka yi ya kore rashin sanin abin da ya kawo su. Suka ce laifin Aisha ne Muktar ya ce mu kawo mata. Shiru ne ya ratsa tsakani a falon tsawon mintuna kafin Hajiya ta kore shirin da cewa Masha Allah, lallai abu ya yi kyau, Allah ya sanya alkhairi. Tana maganar ta nufi akwatunan, cikin mintuna kalilan aka fara bubbuɗe akwatunan, wasu suna buɗe ana zuzuta kayan tamkar da izgili. Antu mai madai tamkar wadda aka dasa ta haka take bin kowa da idanu, amma ta kasa furta komai. Balle ta miƙe ta yi ƙarfin halin dubawa. Sai da Jamila ta hankalta da yanayinta sannan cikin ƙunar zuciya ta ce, Ke kam Umaima, me ya hana ki nuna farin cikin ki a fili, ko ke ma ba cikin masu ra'ayin auren ne? Cikin barin kunya Anto Maima ta fara sosa sakeyya tana faɗin, mamaki ne ya hana ni kuzari, saboda Muktar bai sanar da mu za a kawo lefe ba, don ina ga ko abin su Mima bai san da labarin ba. Idan shi yayi Aliyun bai sani ba, ai yanzu gani ya kori ji, ta ƙare maganar cike da kausasawa saboda haushin abin da Umaiman ta yi musu. Haka ta miƙe babu kuzari ta shiga cikin masu duba lefan tana yaƙe. Hajiya kam da zuciya ɗaya take yaba kayan har cikin ranta ta ji daɗin bajintar da Muktar yake nunawa akan soyayyar ifti. Dalilin da ya sa ita ma ta yi tata bajintar kenan da cikuici mai tsoka. Ta raka har bakin motocinsu tana ta yi musu godiya baki har kunne. Iftikam tana makaranta aka kawo lefan don dama can ta san da zuwan su Jamila da zancen lefan, amma gum ta yi wasu hajiya ba ta faɗa wa kowa ba. Duk da shi Muktar ɗin ya ce ta faɗa musu a fitar da haƙƙinsu. Wannan dalilin ya sa ta ƙi dawowa gidan da wuri kamar yadda ta saba. Ta ja lokaci tare da shi suna tattaunawa akan maganganun da suka shafe su. Marice Sakaliya ya sauke ta a ƙofar gidan ya juya ba tare da ya shiga ciki ba. Idanta akan akwatunan da ke jere cikin falon zuciyarta sai bugawa take yi da sauri da sauri. Tana kokarin raba Hajiya ta wuce saboda diriri cewar da ta yi. Ko gaishe su bata tsaya yi ba, balle ta tsaya su dan taba hira kamar yadda suka saba. Hajiya ta kira sunanta tare da ya fito ta tana cewa, "Zaman Allah zaman ki nake yi a wurin nan. Mazazo nan ji ta yaya wannan kayan alherin ya zo daga sama, ba mu san da zuwan su ba." Ifti ta fara so sake ya alamar rashin gaskiya tana yaƙe ta ce, na manta ne hajiya ina ta sauri na je makaranta sai bayan na ji sun zo ne na tuna da zancen kwata kwata baki kyauta ba wallahi abinda anti umaima ta faɗa kenan tana shigowa falon ifti ta yi shiru tana wasa da yatsan hannunta ba Tara ta ce da ita komai ba Hajiya ta sauke ajiyar zuciya ta ce, "Yanzu dai ga lefanki nan an kawo saura biki, Allah ya nuna mana zuwan lokacin kuma ya sanya alkhairi." Daga anta har ifti kasa faɗar amin suka yi. Anto mai matsabar haushin rainin hankalin da Jamila ta yi mata ne ya tsaya mata a wuya, wanda ya ƙara cusa mata tsanar auren fiye da yadda ta ƙi shi a farko. Ifta kuma kunyar idan Hajiya ya hana ta cewa amin, saboda nauyin abin da take ƙoƙarin yi a bisa san ranta. Shiru ne ya ratsa tsakani har abin Samima ya shigo falon bakinsa ɗauke da sallama, amma idanuwansa suna kan akwatin nan da ya yi tozali da su. Cike da mamaki ya zauna bayan sun amsa sallamarsa dukkaninsu ya yi musu ya gida, sannan bakinsa yana rawa yake tambayar waɗannan kayan daga ina haka. Anti Umaima ta kumshe damuwarta ta ce, kayan Muktar ne ya kawo Aisha. Abin su mima dariya kawai yayi sannan ya ce, eh, lalle Muktar da gaske yake yi, Allah ya kyauta. Ni na tafi na watsa ruwa, a gajiye nake sosai, daga wurin cikun tafiyar nan taku nake, please ki kawo min abinci na. Yana ƙare faɗin haka ya shige ɓangarensa, saboda bai san me zai faɗa ba. Amma maganin sa sosai suka ɓata wa Anti Umaima rai, don ta so ya kira Muktar ya wanke shi tas kuma ya saka shi zuwa ya kwashe kayan nan. Iftikam tana ganin anti ta miƙe fuskar ta ari ta nufi kicin ita ma ta miƙe ta shige ɗakinta don dama can tamkara kan ƙaya take zaune. Hajiya ta bi ta da kallo har ta shige ɗakin sannan ta fara sauke ajiyar zuciya wata bayan wata ita ma ta miƙe ta yi ɗakin iftin. Kasancewar shigar ta ke da wuya ta faɗa ban ɗaki hakan ya sa ta zauna zaman jiranta har ta gama abin da take yi a ban ɗaki ta fito. Ganin hajiyar ya sa ta sha jinin jikinta Ta zauna a ɗarare tana goge ruwan wankan da suka jiƙa mata kunne. Hajiya kawar da damuwar da ke cin zuciyarta ta yi tare da faɗaɗa fuskarta da marmashi ta ce, Gobe za mu je Indiya duba jikin Mahfuz. Akwai yiwuwar mu tafi tare da ke, don na sa an yi bukin jirgi da ke. Shin kina da ra'ayin zuwa ko kuwa? Don ba na so a shiga haƙƙinki da yawa. Ifti ta fara inda inda bakinta yana rawa ta ce, E, um, dama da yake akwai makaranta, amma dai zan je. Idan kin san kina da wani uzuri kawai ki faɗa. kada ki tauye kanki a banza ba komai hajiya zan je abin da ta yi kundin balar faɗa kenan a bakinta bayan a cikin zuciyarta ko kaɗan ba ta son zuwan saboda bata san me za ta je ta yi ba bayan ta hango tsanarta muraran a cikin idanuwansa wanda ya kasa shanye tsanar a zuciyarsa har sai da ya kwaɗa mata mariya gaban muktar da 'yan aikin gidan kenan ganganci ne zai kai ta ta duba shi don bata san kalar tarbar da zai yi mata ba haka kawai ya wulakanta ta gaban mutane dogon tunanin da ta lula ya sa bata ji ficewar hajiya daga ɗakin ba sai ƙarar wayarta da ke cikin jaka da sauri ta janyo jakar daga zaunen da take ta fito da wayar cikin sanyin jiki saboda ganin lambar muktar a sanye ya ɗaga tare da sauki a jiyar zuciya ya ce mata yaya aliyu ya kira ni yanzu yana ta faɗa akan kayan da na kawo miki Idan har kin ga za su takura ki a gidan nan ki shirya kayan ki gobe tun da sassafe na kai ki maraɗi. Ka yi haƙuri ankul babu abin da aka yi min. Dama gobe ne tafiyarsa Indiya kuma akwai yiwuwar da ni za a je. What? Tambayar da ya jefo mata kenan cikin firgici da tashin hankali, kafin ya maimaita tambayar da ta so diriri cewa da ƙyar ta samo amsar da za ta bashi, me kike nufi da wannan tafiyar da za ki yi? Kina nufin ba za ki jira mu kammala wannan tafiyar da muka ɗauko ba? Wato ni ne kawai nake wahala, ke kin samo wa kanki mafita, za ki je duba mijinki asibiti ko saboda kin matsi ki ganshi. Ta ce ba haka bane uncle, idan ba haka bane to menene? Sai ta sauke ajiyar zuciya sanin ta ce, Hajiya ce ta ƙulla tafiyar ban sani ba. To ki fasa kawai kafin su dawo a yi komai a 'yan kwanakin nan a gama. Gobe zan koma maraɗi kuma da ke nake so mu ji. Bugawar da ƙirjinta ya yi ya sa ta yi hanzarin faɗin. Yanzu ya zan yi na fasa tafiyar to bayan na amsa wa hajiya zan je. Ki san yadda za ki yi amma gobe zan zo mu je maraɗi a yi komai a gabanki. Na gaji da yawo da hankalin da kike yi min gaskiya. Kit ya kashe wayar cikin ƙonar zuciya. Cikin sanyin jiki ta sauke wayar daga kunnanta tare da fuzzar da iska mai zafi a bakinta. Shiru ta yi na ɗan lokaci tana nazarin mafita sosai kanta ya ƙulle, ta rasa mai za ta yi. Wace hanya kuma ya dace ta bi? Nan take hawaye ya fara sauko mata a kan fuska, ta yi tagumi tana tsiyayo ruwan hawayen da bata san ko na menene ba. Ita dai ta san bata son zuwa duba kati, sannan kuma bata son zuwa maraɗi. Abu mafi girma da ya tsaya mata a wuya shine yadda za ta ce da hajiya ta fasa zuwa domin ta zille wa tafiyar da ta amince da kanta akan za ta je. Cikin rashin kuzari ta miƙe ta saka doguwar rigarta, kasancewar an fara kiran sallar magariba ya sa ta yi shirin sallah domin ta fara biyan bashin sallah biyu da musulunci ya ce a biya bayan an samu tsarki a irin wannan lokaci. Har Isha'i tana saman sallaya, tana ta jera addu'o'in da bata santa kamar mai take faɗa ba, Idan aka cire Allah ka yi min mafita da take ta nanatawa tamkar mai jan carbi da sanyin jiki ta ɗan goga mai da tarare sama-sama ta fito zuciyarta cike da boran ganin jiniyo don tunda ta dawo gidan nan bata gan shi ba har zuwa lokacin ɗakin mai aikin anti ta nufa suka yi kilashin fuskar ta ɗauke da murmushi ta nufe shi shi ma yana ganin ta ya fara zullo yana wasar baki ta karɓe shi Yar aikin cike da kulawa ta ce da ita, tun maraice yake bacci sai yanzu ya tashi, ya ci abinci ba sai kin bashi wani ba. Ta ce san da kokari, kina fama da rikicin jiniyo. Daga haka ta juya falo, cikinta na buƙatar abinci amma ta ƙi bi ta kai, zama ta ya falon tana baiwa jiniyo nono, har su mima suka shigo, ta biye musu suka shiririce, suna hira har ta yi musu assignment ɗinsu. Ganin Hajiya ta ƙi fitowa ƙarfe tara da rabi, hakan ya sa ta bar Junior a wurin su Jabir ta nufi ɗakin da aka sauke ta, zuciyarta tana bugawa. Saboda har lokacin bata san me za ta ce da ita ba, wanda kai tsaye da ta faɗa za ta gamsu da ita ba za ta yi zargin rashin son tafiyar ya sa ta zille ba. Ni fanti, wallahi tun da kin ji gaskiya kawai ki bari a sanar da ita ta san matsayinta. Da na san da wannan maganar tun farko, wallahi da ban bari hakan ta faru ba. Yana da kyau a bar yarinyar nan da zaɓin ranta, saboda yanzu da baya akwai bambanci. Allah ma ya ba ta zaɓar mijin da ya fi kwanta mata a rai. Waɗannan maganganu ne tsakanin Antu Umaima da Hajiya wanda ta ji su tsaf a cikin kunnuwanta. Kuma a take ta fahimci matsalar ta ce ake tattaunawa. Maganganun Hajiya sun ƙara mata ƙarfin gwiwa. Tura ɗakin ta yi da sallama a baki tamkar ba ta ji mai suke faɗa ba. Sai dai yanayin fuskokinsu ya so karyar mata da gaba. A ɗarare ta sunkuya a ƙasa a gaban Hajiya da ke kan sallaya ta zauna tare da lankwashe ƙafafu tamkar mai zamantahiya. Hajiya ta yi ƙoƙarin ta fuskarta, ta gayyato fara'ar dole ta ce da ita, da fatan dai kin gama shirya jakarki. Ƙirjinta ne ya buga, sanin ta tukar da kanta ƙasa cikin maraice murya ta ce, yanzu wata 'yar ajin mu ta kira ni, tana sanar da ni gobe za mu yi practical da ƙarfe goma na safe. Ko malamin mu mugu ne sosai, ba baya rangwame. Menene sunansa? Na sa abban simi mai neman miki alfarma, tunda dai tafiyar ta kama dole. A'a, ai ba za a yi haka ba, tunda har dokarsa ce, yana da kyau a bar mutum da iyawarsa, ta je ta yi assignment ɗinta kawai. Lokacin da ta samu sarari sai ta je ta duba shi. Idan kuma aka yi dace ya dawo gida shi kenan sai ta yi masa Allah ya sauwaƙe. Ai jaje baya tsufa ko yaushe aka samu dama ana yi. Haba anti, kar ki ce komai umaima. Tunda ta kawo uzurinta ai kuma ya dace a duba mata. Tashi ki je, idan kuma za ki taya mu hira ki zauna mu karasa. Farin ciki fal zuciyar Ifti ta miƙe tana murmushin jin daɗi ta ce, "Karatu zan yi hajiya, ba na son a tutsiye ni gobe na kasa kawo komai." Anto Maima tana cin magani. Ifti ta yi sallama da su ta fice daga ɗakin, zuciyar ta fes ta raka mima ɗakinta. Sai da tofe ta da addu'o'i kamar koyaushe sanan ta fito da Junior a kafadarta ta nufi ɗakinta. Haka kawai take jin wani nishaɗi a cikin zuciyarta. Sai dai kuma bayan kwanciyarta maganganun sahajiya suka shiga dawo mata cikin kai. Amma duk iya nazarinta sai ta kasa gano akan me suke yin hirar. Duk da zarginta ya fi zama akan maganar lefanta ce ta janyo suke tattauna abin a tsakaninsu. Text ta tura wa Uncle Muktar kamar haka. Da karfe nawa za mu je? Ina so na je makaranta na ɗauki permission. Mintuna a tsakani ya turo mata reply da cewa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 muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a waidu